kamar yadda na mana alkawari insha Allah karfe biyu To kamar yadda na mana alkawari insha Allah za mu zo mu hau karfe biyu a kan abin da ya shafi wannan qadiyya da ake tattauna ta cikin waɗannan kwanaki. Uh, kamar yadda na faɗa za ku ga na faɗa ko na saka lallai wannan muƙabala za a yi ta insha Allah ko kuma lallai sai an yi wannan muƙabala insha Allah dalili da yasa muke cewa wannan muƙabala yana da kyau a yi saboda yin wannan muƙabala shine kaɗai abin da zai sa mutane su fahimci menene gaskiya a cikin wannan al'amari saboda Malam Idris har a yanzu yana nan akan ra'ayinsa da abun da ya faɗa wanda kuma abun da ya faɗan nan ya faɗe shi ƙashin kansa domin kamar yadda nake gaya muku bayi da wani dalili ƙwaya ɗaya da zai iya fitar a wani littafi da irin wannan usulubi da ya biyo a cikin wannan jumlar da ya bijiro da ita. Kuma ba yadda za a yi ka zo ka ce ba ka son taimakon annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama sannan ka ce kana da dalilin da za ka iya kare wannan magana taka. Insha Allahu a yau za mu yi amfani da wannan dama wajen faɗan wasu kaɗan daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa kana iya neman taimako da wasu Allah. Wato abin da nake nufi cikin inda Allah ya ba wa ɗan adam ikon ya taimaka wa wani to lalle kuwa yana iya yi shi wani amma Malam Idris bai yi wannan tafsili ba Malam Idris bai yi wannan bambancewa ba Malam Idris fa itlaqi yayi saki na, nan yayi amma abun mamaki sai ga shi a yanzu mataimaka wa Malam Idris suna ƙoƙari su masa gyara akan wannan jumlar su mai da wannan gyaran a matsayin shine abin da Malam Idris ya faɗa. Alhalin kuma kowa ya sani duniya ta shaida duniya ta ji wannan jumlar da ya yi amfani da ita. Amma a yanzu suna so su mata kwaskwarima, suna so su masa gyara, barin barinsa za ku yi ya yi gyaran da kansa idan ya yi gyaran da kansa sannan ya tuba ya nemi gafaran Allah kuma ya koma ya nemi gafaran mutane wannan ita ce kawai abin da zai kubutar da malam Idris amma idan ba haka ba lalle wannan muƙabala sai an yi wannan muƙabala saboda shi ne kadai abin da zai tabbatar da malam Idris yana da dalilai da zai iya kare kansa kuma kamar yadda nake gaya muku ba ina muku wannan magana da wasa ba Malam Idris ba zai iya kare kansa daga wannan jumlar da ya faɗe ta ba ina maimaita muku wasu suna ganin kamar wannan magana muna faɗanta da wasa ko cika baki kaɗai abun da ya sa na ce muku ba zai iya ba saboda itlaƙi yayi ya sake zancen bai yi ƙaidi ba bai yi tafsili ba bai rarrabe ba magana kawai yayi sannan ya kawo maganar babu wata usulubi da wani magabaci ya gabace ta ya gabace shi a kanta to in kuwa haka ne to ka ba ta inda zai iya kare kansa maganar da yake ƙoƙari ya kwatin ya yi kokari ya kauda da hankalin mutane da wannan to ya sani cewa mufa a ankare muke muna sane da me yake faruwa kuma na ganin abin da yake faruwa don haka mu ba za a mana irin wannan wayon ko dabara ba sai dai ka takaita da waɗanda suke gabanka ka musu wannan dabaran watakila dabaran ka za ta iya cin su amma lallai mu iyaka dabaran ka iyaka wayonka shine kawai ka fito ka tuba ka janye daga wannan jumlar shi kenan a lokacin kuma sai mu iya baka uzuri tunda ka tuba ka gane wannan ba daidai ba kuma ka nemi gafaran Allah a kai kuma ka yi nadama insha Allah muna kyautata zato idan kai haka shi kenan amma in ba haka kai ba to maganar muƙabalan tana nan domin ita ce kadai za ta tabbatar da gaskiyarka ita ce kaɗai za ta tabbatar da rashin gaskiyarka kuma duniya za ta shaida kana da hujja da za ka iya kare kanka akan wannan jumlar da ka faɗe ta mu fa a nan da muke waɗannan zantuka mun riga mun san da malam Idris bayi da wata dalili da zai iya kare kansa kuma ina gaya wa waɗanda suka fito don su taimaki Malam Idris tare da cewa ya ce baya buƙatar taimakon annabi su shirya wa kansu suma. Idan suna buƙata su zo su taimake shi duk da dai ya ce baya son taimakon annabi amma watakila yana son taimakon su su. To tunda yana son taimakon su tare da cewa su ɗin ba su kai wanda ya ce ba ya bukatan taimakonsa ba a'a to ba laifi tunda ya yarda da nasu irin taimakon to su ɗin su fito amma fa su sani za su kare kansu su ɗin kansu a wajen yadda suka fito suka ce za su taimake shi kuma bayan ya ce ba ya bukatan taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah zan rika dalilai ɗaiɗaiku muna jifa don mu nuna wa mutane lallai maganar da Malam Idris ya sake nan fa akwai matsala. Duk wanda ya bi ta kuma akwai matsala. Na farko za mu ɗauki abubuwa guda biyu wanda za mu yi misalai da su a takaici insha Allah. Na farko daga cikin abin da Malam Idris da mataimakansa suke ruɗuwa da shi za su kawo maka wannan hadisi na Abdullahi ɗan Abbas Iza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka roƙa roƙi Allah haka in za ka nemi taimako nemi taimako da Allah nan abinda nake so mu gane tare da cewa eh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan bisa wannan ruwaya ta Abdullahi dan Abbas haka ne in zaka roƙa roƙi Allah haka in zaka nemi taimako nemi taimako da Allah amma wannan hadisin ba shi yake kuma kore Allah baya iya bawa waninsa iko ya taimaka maka ba. Allah baya iya bawa wani iko ya taimake ka ba. Wannan hadisin ba yana kore wannan ba. Don yana da kyau mutane su gane idan za mu ɗauki wannan hadisin to ya za mu yi da wasu hadisan kuma. Misali, akwai waɗanda watakila ko da a da misali in muka ɗauki kamar irin Ibn Taymiyyah watakila yana da makamancin irin wannan fahimta. to sai dai fa mu sani addinin nan ba a wajen Ibn Taymiyyah za mu ɗauko ba za mu ɗauko wannan addini a wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama domin shine aka aiko mana shi akan wannan addinin musulunci mu ɗauki wannan hadisi da al-Imam Tabarani ya rawaita daga Mus'ab al-Aslami yake cewa in talaqa gulamun minna fa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa qala inni sa'iluka su'alan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa zan maka wata tambaya kala ya ce wa ma huwa ya ce wace tambaya kenan kala ya ce as'aluka an taj'alani mimman tushfa'u ko mimman tashfa'u lahu yawmal qiyama ina roƙonka ka sanya ni daga cikin wanda zaka yi ceton sa ranar alkiyama qala man allamaka hadha wa ya koya maka wannan ko wa ya sanar da kai wannan aw man dallaka ala hadha wa ya nuna maka wannan Ƙala ya ce ma amara ni bihi ahadun illa nafsi ba wanda ya mun umarni da wannan in ba zuciya ta ba ko raina. Ƙala ya ce fa innaka mimman ashfa'u lahu yawmal qiyamati fa innaka mimman ashfa'u lahu yawmal qiyamati kai din nan kana daga wanda zan ce ta ranar tashin alkiyama. ‘Yan uwa dubi wannan, ka ce ba a roƙon kowa sai Allah. ka ce idan za ka roƙa roƙi Allah shi kaɗai. To sai ga shi kuma wannan ya zo ya roƙi manzan Allah muhallu shahid ɗin. Roƙon da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ga abun da ya faɗa yake so wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama. annabi ya sanya shi daga cikin wanda zai ceta wannan fatun a duniya aka yi wannan daga cikin wanda zai ceta rana gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wa ya koya maka wannan wa ya nuna maka wannan yace zuciyarsa ce ta masa umurni da wannan annabi yace to lalle kana daga cikin wanda zan ceta ranan tashin alkiyama muhallu shahid me yasa annabi ya ce bai ce masa ka roƙi Allah ba don Allah shi ake roƙonsa a kan wannan in kana so in maka shafa'a izinin Allah ake samu kafin a yi wannan shafa'a don haka tun daga ka ba abin da ya tsare ka tsakaninka da Allah ka roƙi Allah mana kawai to don Allah abin da nake tambaya a nan me yasa ya roƙi annabi kai tsaye bai roƙi Allah ba haba 'yan uwa to wannan hadisi lallai Malam Idris da dukkan mataimakansa su shirya wa kansu. Wallahi akwai abubuwa da yawa wanda mun ajiye su a ƙasa ba za ma mu tattauna a kansu a yanzu ba, amma za su sha mamaki ƙwarai da gaske. Shi yasa nake cewa duk wanda ya zo da kalmar itla'i cewa ba a neman taimakon wani sai na Allah kaɗai ko ba a roƙon kowa sai Allah yana faɗan wannan kuma yana ganin cewa bisa dalilai ne yake faɗan wannan maganar in dai sake maganar nan yayi to tabbas ya shirya wa kansa kuma ya sani cewa ba zai iya kare kansa ba idan kuma ya san akwai kaidi to me yasa tuntuni bai fito da wannan kaidi ba me yasa bai fito da wannan tafsili ba tuntuni so saboda haka ga wani hadisi har yau a saurare ni cikin wannan hadisi da al-Imam Muslim ya fitar a cikin ingantaccen littafinsa Baicin alimam Muslim akwai waɗansu daban da suka fitar da wannan hadisi shine hadisi na Rabi'atu bin Ka'ab al-Aslami yake cewa kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina kwana da Annabi sallallahu alaihi wasallama kala kale yace kuntu abitu ma'a Rasulillahi ina maimaita wannan sallallahu alaihi wasallama sallama bi sai na zama masa da ruwan alwalansa a lura da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nazo masa da ruwan alwalansa fa qala li annabi yace mun sal roki da kake bukata haka wannan riwayan ta zo roki da kake so wa fi lafzi ahmad idan ka koma a lafazin al imam ahmad bin hanbal wa abi dawud wan nasa'i wat tabarani salni roke ni salni tambaye ni salni roke ni bai ce salillaha ka roƙi Allah ba don yana da kyau mu fahimci wannan da kyau annabi ne da kansa ya ce salli roƙe ni nan fa daidai yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya roƙe shi bai ce roƙi Allah ba haba dan uwa lalle fa su shirya wa kansu shi yasa za ku ji tun kwanaki nake ce maka ba su da wata dalili ba su da wata kofa da za su iya fita nayi misali da wani ɗaki nake cewa Malam Idris tamkar yana cikin wani ɗaki ne da babu ƙofa a cikinsa. Akwai waɗanda suka yi fassara iri daban-daban akan wannan ɗaki da na yi bayani suna gani ko abin da nake nufi ina nufin cewa misali malam Idris idan bai kubutar da kansa ba za a je a rufe shi kenan ko wani abu a'a ba wannan shi nake magana ba na yi magana nake cewa yana zai kasance cikin wani daki da bayi da kofa wanda zai iya kubuta manufa bayi da wani dalili kwaya ɗaya da zai iya kare kansa akan wannan itilaki da yi na wannan jumla babu kaidi a cikin wannan babu kayyadewa magana ce da ya tsara ta da kansa ya faɗe ta kuma ga ta nan ta tana sukan darajar manzan Allah tana sukan ƙimar manzan Allah tana sukan matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai nake cewa wannan jumla bai isa ya kare ta ba har da waɗanda suka zo za su taimake shi ba su isa su kare wannan jumla ba misalinsa shine a ce malam Idris yana cikin wani ɗaki ɗakin nan babu wata ƙofa guda ɗaya da zai iya ficewa sai dai a ce gagatari ko kuma a kawo masa abin sara da zai sare sannan ya samu ƙofar da zai iya fita ka san kuwa wannan abu zai wahalar da shi kafin a ce ya samu wannan ƙofar da zai iya fita abin da nake nufi wato gaya ce mutane su fahimci fa malam Idris ba zai iya kare kansa daga wannan maganar da ya faɗe ta ba mataimakansa ma ba su da wata ƙofa da za su iya kare malam Idris akan wannan zance da ya faɗa wallahi dukkan yadda za su yi su taimake shi akan wannan wannan taimako nasu haba'an mansura domin ba su da hanyar da za su iya tsare Malam Idris ko kare Malam Idris ko kawo gudumawa Malam Idris ko kawo ɗauki wa Malam Idris akan wannan a matsayin cewa gashi sun sama masa mafita da shi da su ɗin duka sunansu suna warwas suna ƙasa ƙasa ƙasa a gane cewa dai ba su da wata ƙofa saboda haka ya za su yi da waɗannan hadisai da na kawo misali da su a lura da wannan wannan hadisi fa da nake faɗa gashi nan sai annabi ya ce salli roƙe ne. bai ce roƙi Allah ba annabi ne fa yake gaya wa wannan bawan Allah Rabi'ata bin Ka'ab al-Aslami to ya zaka yi da wannan fa qultu sai nace as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka in kasance ka faɗa da ka faɗa da kai a cikin aljanna kala yace zaka yi ce wannan kenan shi kadai ne abinda kake bukata huwa zaka yace iya abinda nake bukata kenan kala yace fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni da kan kanka bi kasrati sujudi da yawaita nafilfili ko da yawaita sujada idan yawan nafilfili ne shine ka yawaita nafilfili ko kuma idan yawan sujada ne shine ka taƙaita surori a cikin nafilfilin da kake yi sai ka samu sujada mai yawa a ciki wannan yawan nafila da ka samu da sujada din shine zai taimake ka zuwa ga wannan aljanna da kake neman ta so muhallu shahid kar a tafi tunaninmu ya tafi wani waje daban tunaninmu ta ɗauki cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salni roƙe ni bai ce salillaha ka roƙi Allah ba ina kalmar cewa wa idza sa'alta fas'alillah ko idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka roƙa ka roƙi Allah haka idan zaka nemi taimako ka nemi taimako da Allah To yanzu ya za ka yi da wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake ingatacce ne. Al'imam Muslim ya da wannan hadisi a cikin ingataccen littafin sa mujalladi na ɗaya shafi ɗari uku da hamsin da uku. Abu dauda ya da wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi talatin da biyar. Al'imam Nasa'i ya da wannan hadisi a mujalladi na ɗaya shafi ɗari biyu da arba'in da biyu. Ibnu Abi Asim ya da wannan hadisi a hadisi wato a cikin al'ahad wal masani mujalladi na shafi na ɗari uku da da hamsin biyu. ya za ka yi da waɗannan hadisai da na buga maka misali da su ƙanƙani kaɗan sosai wanda sha Allahu mas'alan nan idan ta yi faɗi zuwa ga kai mu muƙabala wallahi da malam Idris da mataimakan malam Idris za su sha mamaki abin da zai hana su shan mamaki kawai da shi da Malam Idris wato da waɗanda suka zo za su taimake shi shi kansa Malam Idris da waɗanda za su taimaka masa maza maza su janye daga wannan kalami da suke yi domin idan suka yadda suka yadda suka fiskanci wannan mukabala su kansu za su sha mamaki wallahi billahi azimi sai mun sa su da bakinsu sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana taimako sai mun sa su da bakinsu sun faɗa ba wanda zai takura su a cikin hankali ilimi ne zai iya fitar musu su faɗa cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yana taimako kai shi ne ma mai taimako lalle kuwa ya tabbata ashe ana iya neman taimako da wani Allah sannan ana roƙon wani Allah haba dan uwa yanzu kana karanta ayan alqur'ani wa amma sa'ila fala tanhar mai roƙo kar ku tsawatar masa mai roƙo kar ku tsawatar masa ka je waɗannan hadisai duka ma baka amince da su ko baka yadda da su ba to ashe kenan maganar cewa ba a roƙon wani sai Allah da zimman cewa wannan hadisi abin da yake nufi ana takaita roƙon zuwa ga Allah shi kaɗai ba shi ne abin da wannan hadisin yake karantarwa ba. Wani hadisi abin da yake ishara dukkan abin da Allah bai ba wani ikon yayi ba To idan ka roƙi wani wanda Allah bai ba shi ikon yin wannan abun ba, shi ne ake cewa ba zai iya ba sai Allah. amma na Allah yana ba da ikon ma wasu su ma su yi shi yasa nake cewa wannan abu wannan abu da ma su mana irin suka ɗauko? wallahi ina ga musu za ta kai su ba ba inda za ta kai su kuma za su yi ta wahalar da kansu zan mana misalai fa a yau wanda kuma waɗannan misalan da zan bijiro mana a takaicin takaitawa saboda lokaci wataƙila ba zai iya ɗaukan mu ba balle a ce na kawo komai da komai a dangane da abin da ya shafi kalmar al-isti'ana a cikin karatun da muka yi a baya na kawo mana dalilai da suke nuna ana isti'ana har da mushrikai ana isti'ana da ahlul kitabi ana isti'ana da shauran musulmai balle kuma ka kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama To a nan shi ne idan kai istisna'i irin wannan sai ka ce to lalle wannan istisna'i ne ta yabo, saboda wanda ka faɗe sun su ɗin ma yabon su kai. Shi yasa ma nake cewa ranan lokacin da Malam Idris yake ƙoƙari ya kare kansa da cewa faɗinsa har ma annabin ba zai nemi taimakonsa ba yana daga cikin abin da yake nuna wai girman annabi wai yana girmama annabi kenan in har annabin ma ba a nemi taimako da shi ba to ina ga waɗannan shehunan da ya lissafo babil aula ko babul aula su suka fi cancanta ba za a nemi taimakonsu ba kenan shi yasa sai nake cewa a'a ai lokacin da yake lissafo su a matsayin mutane ne ba na ƙwarai suke a wurinsa ba, a matsayin ba mutanen kirki ba, a matsayin mutane ne da yake ganin su mutane ne waɗanda suke mushirikai a irin wannan kallon yake musu, sai ya haɗa annabi da su. To ka ga maganar cewa yana nufin girmama annabi a cikin wannan zance babu wani girmama annabi a cikin wannan zance saboda wanda ka yi siyakin da su mutane ne da suke ƙasƙantattu a wurinka amma misali da waɗannan mutane da ka lissafo kana kallon su a babin mutane ne na ƙwarai mutane ne masu daraja mutane ne masu ƙima. sai ka zo kuma sai ka haɗa annabi a samansu, to sai a ce eh alal aƙalli za a iya ba da uzurin manufarka ka faɗi girman annabi a wajen To kaga siyakinka ta nuno waɗanda ka ambato ɗin kaskantattu ne a wurinka sai ka zo ka lissafa annabi a cikinsu ko a nan kaɗai ya isa duniya ta gane ya yi suƙul adab akan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala ina mamakin yadda waɗansu suke fahimtar wannan magana ba su fahimci har yanzu ba a yi ladabi wa Manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama akan wannan jumlar ba. Ɗan uwa wayya kake jin Manzan Allah a zuciyarka. Ɗan uwa abin tambayar anan wai ya kamai da annabi ne ya kake kallo wa annabi ne shin kana kallo wa annabi irin ka ne kana ganin annabi kamar ka ne ina maimaita wannan magana kalma ta reni komai kashinta komai karancinta komai karantanta komai rashin girmanta idan da za ka faɗe ta akan ɗan adam ɗan uwanka komai kankantanta kana juya ta ka dawo da ita kan manzon Allah ta zama babba annabi fa ba a wasa da shi annabi fa ba abun wasa ba ne a tsakaninmu ku duba wannan jumla da wannan mummunan bidi'a da malam Idris ya haifar da ita har ya fara samun masu koyi da shi akan wannan mummunan bidi'a, da su ma suke fitowa suke nuna wai su ma sun maimaita wannan kalmar da ya faɗe ta tare da cewa kalma ce ko jumla ce da ya faɗe ta jumla ta bidi'a wanda ba a taɓa samun wani daga cikin magabata na ƙwarai wanda ya furta irin wannan kalma a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma da yana faɗanta sai ya samu mabiya a kai yanzu haka yana da almajirai a Kano akan wannan maganar da ya faɗe ta yana da almajirai a Kano akan wannan maganar da ya faɗe ta to saboda haka maganar da nake faɗa wannan ba gwaninta ba ne kawai ku dawo ku ce wai kun goyi bayan Malam Idris akan wannan maganar ba tare da kun kare ta da wata hujja ko kwaya ɗaya ba. Domin kamar yadda na faɗa, gwaninta ita ce ku zo ku sake wannan maganar, ku kare maganar mu gani, to shine kun yi gwaninta, amma don kun zo kun faɗa kun maimaita abin da ya faɗa, to ai dama malamin ku ne. tunda malamin ku ne dole ku ce kuma kuna kan wannan ina jin wani da kunne na yana cewa wai yanzu shine na ukun malam Idris kai ne na sa a dama kai almajirin malam Idris ne saboda haka malam Idris da ya sama muku wannan hanyar kuna gani hanya mai kyau ya fitar muku akan wulakanta manzon Allah hanya mai kyau ya fitar muku akan rena manzon Allah duk wanda yake girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi abin da ya kamata yayi nasiha wa malam Idris akan wannan mu sani fa ina maimaita wannan maganar lamarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ana maganan dariqa bane ba ana maganan izala bane ba ana maganan shi'a bane ba ana maganan salafiya bane ba ana maganan dukkan wahabiyya bane ana maganar manzon Allah da yafi kowa ana maganar annabi ne wanda kowane musulmi zai yi alfahari da shi muna magana akan hatta annabawa ma suna jiran annabi mai zai yi rana gobe kiyama shi yasa nake maimaita muku dukkan waɗannan da suke itlaki su sake su ce wai ba sa son taimakon annabi wa billahi azimi ina maimaita wannan wa billahi azimi kamar yadda suka faɗi wannan lafazi na farko dai su sani su sani cewa abin da suka faɗa ba su da dalili ko ɗaya ba su da hujja ko ɗaya magana ce kawai na kowane irin mutum ko da bai taɓa neman ilimin addini ba zai iya faɗanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda kuma ina da yaƙini ko da wanda bai taɓa koyon larabci bai taɓa koyon arabiya ba bai taɓa koyon hadisan ma'aiki ba bai karanta alkur'ani ba a ce kawai shi musulmi ne dai amma zuciyarsa ba za ta taɓa natsuwa da wannan ba matuƙar yana da hankali duk wanda yake da lafiyan kwakwalwa tattare da shi na san wannan maganar ba yadda za a iya yi amfani da ita ba yadda zai yi ya ce wannan jumla ko wannan kalmar da aka faɗe ta daidai ta yi matuƙar mai lafiyan kwakwalwa ne matuƙar kwakwalwansa a sete take matuƙar yana da lafiya ƙalau. da wahalan gaske a ce ya yadda da wannan kalmar da aka faɗe ta cewa wai ba a son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama annabin nan fa mu sani rana gobe kiyama in baka yadda a duniya zai taimake ka ba billahi azim a lahira kurukuru ka ga taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranan da kake neman mafita wa kanka a ranan da kake neman mafita wa kanka inna zalzalata sa'ati shay'un azim ranan da za a girgiza ranan da ƙasar za ta girgiza sama ta girgiza komai ya girgiza a ranan da za a nemi ina annabin yake kuma ƙarshe shi ɗin za a tafi wajensa a nemi wannan ceto kuma annabin ne kawai lokacin zai ce ceton tasa ce a nan baka gane taimakon manzon Allah ba ina maimaita wannan ɗan uwa ku musuluncin mun nan fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa shi yazo mana da shi wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da kuna gabar wuta kuna dab da ku afka annabi sallallahu alaihi ya kubutar da ku anan baka gane taimakon da annabi ya maka ba dan uwa kai mai sauraro na baka gane annabi ya taimake ka ba anan da ya zo maka da musulunci ya zo maka da azumin da kake ya zo maka da aikin hajjin da kake ya zo maka da dukkan ibadan da kake aikatawa duka baka gane taimakon annabi a cikin wannan ba To na karanta maka wa'yancan hadisai, me za ka yi da waɗannan hadisai? Waɗanda suka san me suke yi, suka san waye annabi sallallahu Alaihi wasallama, tun daga kan sahabbansa, dubi abubuwan da suke amfani na annabi, wanda ke jikin annabi, wanda kai za ka fassara waɗannan abubuwan a matsayin me? Misali ɗauki gashin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, an nemi taimako da gashin annabi sallallahu Alaihi wasallama akan yaƙi kuma aka ci yaƙin. annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi tabarruki da jininsa sallallahu alaihi wa sallama kuma aka samu waraka na ciwon ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi tabarruki da fitsarinsa kuma aka samu waraka na ciwon ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi tabarruki da inna lillahi wa inna ilaihi annabi ma tanahhamat nuhamatan illa tadaru alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallama baya kaki face waɗannan sahabbai sun yi rigayi rigaye akan kakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kakin manzon Allah gashin manzon Allah a lura da kyau waɗannan fa wasu ɓangarori ne da suke jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka duba yadda sahabbai suke bin waɗannan abubuwa annabi in yana aski haka suke maza maza su zo annabi in ana masa ƙaho suke maza maza su zo annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ɓangarorin sa tsarkakakku ne saboda haka ka gane in kana magana fa akan annabi sallallahu alaihi wa ka sani cewa kana magana akan special mutum kana magana akan ɗan special mutum annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kama da kowa ba za ka kamanta annabi da kowa ba wallahi dukka wanda yake ji wai daidai da annabi yake to zai iya maka haka duk wanda yake ganin annabi da shi ɗaya suke dole ya mu'amalanci annabi da irin wannan mu'amala ta raini ya mu'amalanci annabi da irin wannan mu'amala ta izgili saboda yana gani daidai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka kamanta kansu da annabi fa ba su ƙare lafiya ba mu ɗauki abu jahal abu jahal me ya faɗa ne me abu jahal ya faɗa abu jahal ya ce wai muhammadu a gabanku yake sallah kuke ganinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallah sai ga Abu Jahal ya doshi manzon Allah don ya je ya taka wuyan manzon Allah ya zo dab da sayyiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka ga ya juyo da gudu a'a aka ce masa me yasa baka je ka taka wuyan nashi ba yace wai inna baini wa bainahu khandaqan wa ajnihatan wa hawlan wa naran inna lillahi wa inna na je zan taka wuyan annabi sai na ga wani rami a gabana na ga ga wuta na balbali a cikin wannan ramin na ga fukafukai sun shiga tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah yake cewa laudana anni laqtaqafatul malaikatu udwan udwan inda zo kusa da ni da mala'iku sun masa daddaya saboda haka wanda yake gani fa yake takara da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya ga irin waɗannan abubuwa da suke faruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya tofar da yawunsa mai albarka a cikin wata rijiyar da babu ruwa a cikinsa wannan ruwan karuwa ya ya hauro har bakin rijiya mun ji ai irin su musailamatul kazzab da su ma suke cewa su ma annabawa ne su ma kamar annabi ne shi ma ya samu rijiyar da akwai ruwa da ya hauro a cikinsa ruwa mai yawan gaske ya tofar yawunsa marai albarka a cikin wannan rijiyar tun a lokacin rijiyar nan ya dishe tun a lokacin rijiyar nan ta rasa ruwa ba a sake samun ruwa a cikin wannan rijiya ba ina ya ce daidai da annabi yake to dukkan waɗanda kake ganin suna faɗa wa annabi irin wannan maganar wa billahi azimi ina tabbatar muku da sun fifita annabi a kansu da suna jin annabin nan ya fi su da suna jin annabin nan fa ba kamar su bane ba za su faɗa wa annabi irin waɗannan maganganu ba inda sun ɗauki annabi da daraja suna ganin annabi da kima irin waɗannan maganganu ba za su gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya yasa nake cewa suka faɗa yanzu na tashi da faɗan cewa ya faɗa saboda da ya faɗa sai aka samu wasu wanda suka fito su ma suke koyi da shi kaga su ɗin suna koyi da shi ne ba suna koyi da manzan Allah ba ne ba kuma suna bin abin da Allah ya faɗa musu ba ne. suna koyi da Malam Idris ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mu dai Allah kai shaida ne Malam Idris ba shi ka aiko mana ba baka aiko mana shi ba saboda haka mu abinda muka sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu kokarin su kare Malam Idris su kare shi to su sani cewa sun haɗa abubuwan da za a kare guda biyu ana so a kare annabi sallallahu alaihi wasallama a lokaci guda kuma kana so ka kare malam Idris fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu sai ka zabi ɗaya daga cikin waɗannan ko dai ka kare manzon Allah ko dai ka kare malam Idris ko ka kare annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka kare waɗannan masu maimaita magana ta reni akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ta raini ta su'ul adab akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan uwa ka zaba ina maimaita maka zaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga masu raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu sai ka zaba wa zaka kare ka zaba a matsayinka na musulmi ka zaba a matsayinka na musulmi dan Allah akan wannan wai su ƴan uwa musulmi sai kaga mutum wa yana duba bangaranci bayan kuma kai musulmi ne tunda kai musulmi ne fa manzon Allah aka maka magana a kai manzon Allah aka maka magana a kai ba fa wani malami ake magana a kansa na wani ɓangare. balle ka ce a'a wannan saboda ɓangaren kaza yake don haka waɗanda suke bangare kaza suna jibansa da wannan magana saboda ba sa fahimta iri guda ne a'a wannan fa annabi ne annabin nan na ɗan shi'a ne na ɗan ɗariƙa ne na ɗan izala ne na ɗan salafiya ne na wahabiya ne na tasawufu ne duk kanmu baki ɗaya muna maganar annabi annabi annabi saboda dukkan wani musulmi da ya amsa kiran musulmi dole annabin nan ne yake alfahari da shi da zaran mun fara taɓa annabinmu nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muka fara jifa masa maganganun da muke jifa wa junanmu wanda ko junanmu ne wani ya gaya maka irin wannan maganar ba za ka ji daɗinta ba balle kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan saboda haka ina nasiha girman kai ba za ta kai mu ba an koma ana izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an koma an sanya annabi abun wasa an koma an sanya annabi abun wato sanya haushi wa wasu wato hasali ma har an sanya shi ya zama sababi ko in ce wasiƙa na a tsokani wasu da shi wallahi ko wannan ko wannan ya shiga cikin wulaƙanta manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya shiga cikin rena manzon Allah sallallahu alaihi sallam ka rasa abin da za ka ɓata wa mutane rai da shi sai da annabi sallallahu alaihi sallama ka kaddara su suna ganin darajan annabi kai baka ganin darajan annabi to da ka fahimce su su masoya annabi ne ba sa so a taɓa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta wannan bangare ba sa so a taɓa annabi a rena annabi a wulakanta annabi to ya alal akalli a babin zamantakewa ma sai ka kiyaye musu tunda kai annabin baka damu da shi ba su kuma sai ka gane sun damu da annabi ba sa so a taɓa annabin nan to alal aqalli ko don kara kai kara wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mana kai kara wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma har a tafi wai wani ma yana ce ya maimaita shi ma shi ne na uku yanzu kuma yana faɗa kai tsaye yana maimaita irin wannan magana kuma an ce wannan magana ce ba ta ladabi ba shi bai iya fitowa ya kare wannan maganar yadda aka sake ta da yadda ya sake ta ya ce ga wanda ya faɗi irin abun da ya faɗan exactly ba ƙari ba ragi irin wannan jumlar shine wannan ɗin ya faɗa ya yi kotin sannan kuma ya kawo ga hujjarsa daga alkur'ani ga hujjarsa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi haka ba bai yi haka ba duk ƙur'ani babu inda za ka samu an ce annabi ma ba a son taimakonsa babu ayan duk cikin alkur'ani babu hadisi ɗaya da ya ce annabi ma ba a son taimakonsa duk hadisan manzon Allah shi yasa nake cewa wallahi billahi wanda ya faɗi wannan maganar ya kirkiro ta wanda ya kirkiro da wannan mummunan bid'ar kuma ya samu waɗanda suke bid'a suka goyi bayan wannan magana ɗin suke goyin bayan wannan magana suke son su aikata wani mummunan bid'a da ba a taɓa samun irin ta ba kai wallahi ko wanda ko ba musulmi ba yayi wa musulunci irin wannan abu ko wanda ba musulmi ba yayi wa musulunci irin wannan abu cin fiska wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan to lalle kuwa in dai kai musulmin ne da gaske to wannan abu dole ya taɓa ka so balle kuma a ce wai musulmi ne zai yi haka musulmi wanda yake tutiyan wai yana da la ilaha illallah Muhammadu rasulullah tattare da shi haba dan uwa yan uwa zan kawo mana misalai a da farko dai idan muka ɗauki misali da alƙur'ani inda za mu gane cewa wancan taimako da ake magana cewa wa idasta'anta fasta'in billah cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka ne Allah kai muke bautawa kuma kai muke neman taimako wasta'inu bi sabri was sala lalle wajen Allah ake neman taimako ya ba wa mutane ƙarfin gwiwan su yi sallah lalle Allah ake neman taimakonsa akan ibadan da ake yi kuma wannan duk abin da Allah bai ba wa wani iko yayi ba baya iya yi duk abin da Allah bai ba wa wani ikon ya yi ba baya iya yi amma duk abin da Allah ya ba wa wani iko ya yi kuma yana iya yi kuma ikon da Allah ya ba wa annabi ya fi ikon da ya ba wa kowace halitta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowace halitta haka ikon da ya samu a wajen Allah ya fi ikon kowane halitta kamar yadda za ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa a cikin halittun Allah to haka nan aikin kirkin manzon Allah ya fi aikin kirkin kowane halitta haka daman da annabi ya samu a wajen Allah ya fi daman da kowanne ya samu a wajen Allah shafa'atul kubra ita ce kadai zan maka misali da ita amma ina da misalai da yawan gaske babu wanda ya samu wannan shafa'atul kubra in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda haka dubi waɗannan ayoyin in ka ce taimakon Allah kaɗai za a nema amma na wani Allah ba za a nema ba nan ka samu filin, ka samu matsala kuma ka warware kanka na farko idan muka ɗauki wannan ƙissa da take cikin alkur'ani akan zulkarnai ne cewa ya yayi fa'inuni bi na ajal bai na kuma radma dubi da yake faɗa fa'inuni ku taimake ni ba cewa yayi Allah ka taimake ni ba wannan fa’aya aya ce ta Alƙur'ani. shi na yi cewa ya yi ku taimake ni ayan alkur'ani ne yan uwa ya kamata shi yasa nake cewa waɗannan waɗannan Allah ka taimake su su amsa wannan muƙabala. Allah ka taimake su su amsa wannan muƙabala. Allah ka taimake su su amsa wannan muƙabala. Domin su sani cewa duk da ɓangaren Malam Idris kamar yadda na faɗa, dole ya yadda a zauna da shi. Wannan kuma shi ne zaman lafiya ɗayan biyu ne, ko dai ya yadda a zauna da shi, saboda ya bijiro da hujjojin da yake gani bisa itla'in da ya annabi ba a neman taimakonsa ko ba ya son taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wannan jumlar da ya faɗe ta shine zai zo ya kare domin ina maimaita wannan kar ya ɗauka akwai inda zai kewaya ko inda zai je ya kawo wani kwaskwarima wallahi wannan jumlar da ya faɗe ta shine zai kare kansa sai ya kawo mana inda Allah ya faɗi haka ko inda manzon Allah ya faɗi haka don ina da yaƙini inda akwai inda Allah ya faɗi wannan jumlar da ya faɗe ta da tuni ya samu mafita inda akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan jumlar da ya faɗe ta da tuni ya samu mafita amma ina tabbatar muku ina tabbatar muku Alƙur'ani ba zai kubutar da shi akan wannan magana ba hadisan ma'aiki ba za su kubutar da shi akan wannan maganar da ya faɗe ta ba sahabbai ba za su kubutar da shi akan wannan maganar da ya faɗe ta ba tabi'ai ba za su kubutar da shi akan wannan maganar da ya faɗe ta ba tabi'ut tabi'ina ba za su kubutar da shi akan wannan maganar da ya faɗe ta ba wannan maganar shi ya ƙirƙiro ta a yanzu ya faɗe ta kuma ya samu waɗanda suka goyi bayansa ya samu almajirai a karkashi domin yana da almajirai a Kano yanzu akan wannan maganar da ya faɗe ta amma da shi da almajiran nasa duka za su zo su kare kansu saboda itlaki suka yi shi yasa kar su ɗauka za su yi dodori don da za su iya wautar da hankalinmu kamar yadda suke wautar da hankalin almajiransu da suke sauraronsu saboda mu ba za ku iya wautar da hankalinmu ba jumla ce ka faɗe ta ba ƙaidi a cikinta kuma ga yadda ka faɗe ta lafazi ɗaya ba za ka ƙara mana cikin hujjar da za ka kawo ba don ka fahimci wannan da kyau lafzan bi lafzin harfan bi harfin yadda ka yi amfani da ita haka za ka zo ka kare ta kuma dukkan wanda zai kare ka sai ya kawo ta lafzan bi lafzin yadda ka faɗe ta ya kare ta idan ba mu same ta a yanda ka faɗe ta ba to ka sani daga nan kawai dole ka dawo ka tuba saboda bayan da zaka iya ka kare wannan jumlar da ka faɗe ta tunda jumla ce ta suqul adab ina maimaita wannan yana da kyau mutane su fahimci wannan gun da nake so in kawo ina maimaita wannan dan a rike shi ya ce a cikin wannan jumlar ɗazu na faɗa yanzu kuma na sake maimaitawa don saboda mutane su rike abin da ya faɗa yake cewa ai a ciki ma za a gane ya girmama annabi ne saboda cewa da ya har ma annabi. to ni kuma ina masa raddi akan wannan magana da cewa ka lissafo malaman da kake da matsala da su a wajen ka malaman nan ba mutanen kwarai ba ne sai ka haɗa su da annabin wannan su'ul adabi ne da a ce wa'annan malaman a matsayin mutanen kirki da kake yabonsu kake ganin girmansu kake ganin falalansu sai ka haɗa da annabi a ƙarshe da cewa har ma annabi to sai a ce wannan girmama annabin kai amma kana ganin su da matsala sai ka ka sa annabi a ciki dan haka wannan sukul adabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda siyakin da ka koro ba na yabo bane na zargi ne na batanci ne na munanta zato ne saboda haka sai ka jefa annabi a ciki saboda haka ba za ka kukuta ba anan kawai kukutar ita ce ka janye na biyu wannan istisna'i duk yadda kai ka fassara shi da istisna'un munqati'un ba zai yiwu ba shi yasa na mana misali tun a ranan da Matsalar da ya faru tsakanin mala'iku da kuma Allah Maɗaukakin tsarki da kuma iblis wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada wa annabi Adam sai suka yi sujadan kai tsaye. Illa Iblisa in banda Iblis, kaga wannan istisna'i ne. A ba tabbara ya ƙi yayi girman kai wa kana min alkafiri na sai ya kasance daga cikin kafurai. To yadda nake so in fahimtar da mu istisna'i munqati'un da istisna'i muttasil. A nan dama malaman sun rabu biyu. akwai waɗanda suke jifan wannan a cikin istisna'un munqati akwai waɗanda suke jifansa a cikin istisna'un mutasil? wanda suka ce istisna'un mutasil sun ɗauko siyaƙin ne suka ce ai mala'iku ne aka ambata kuma a lokacin cewa mala'ikun nan shi ma iblis ya shiga ciki saboda cewa Allah ya yi wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu sai aka ce illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada wa annabi adam sai suka yi sujada in banda iblis cikin mala'ikun shine kadai bai yi sujada ba wannan kaga wannan istisna'un muttasilun kenan kaga wannan togewa ne amma ta sadarwa kaga sai aka sadar da iblis a cikin waɗannan mala'iku wannan ita ce fahimtar wasu a farko wato fahimtar na farko kenan fahimtar na biyu suka ce da Allah yake cewa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada wa annabi adam fasajadu sai suka yi sujada sai suka ce illa iblisa aba in banda iblis wanda dama ba a cikin mala'ikun yake ba a lura da kyau wasu shi shine ya girman kai wa kana min kafirin so yanzu mai zai tabbatar mana dama iblis din ba a cikin mala'ikun yake ba saboda ayar da take cewa illa iblisa kana min aljin fa fasaka an amri rabbi in banda iblis da ya kasance cikin aljanu ya fita daga da'a wa ubangijinsa to fadin cewa in banda iblis da ya kasance cikin aljanu to wannan ayar sai ta fahimtar da cewa lallai yana cikin aljanu ne to shikenan sai wannan istisna'in ya zama munqati wannan bisa dalilin yasa ya zama munqati da ba don haka ba da wannan istisna'i muttasili ne to kamar haka za mu dawo kan wannan maganar da malam Idris ya faɗe ta lokacin da ka lissafo waɗannan malamai wane ba ka son taimakonsa wane ma ba ka son taimakonsa kuma wane da wane da wane da ka lissafan nan waɗanda kana gani suna da matsala ne to sai ka haɗa ka ce